الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعمنا مرابا ينقوى أولا جلسة القرآن من جرمة تفسير ساعة wannan shine zama na uku a tafsirin kuma shine biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda daidai da sha takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan masallaci na singa a nan kano jiya muna nan dai a suratul baqara Ah, ba nisa ba kamar kullum insha Allah ta'ala za mu ɗora ah, inda muka tsaya sai dai kafin mu ci gaba akwai tambaya guda ɗaya da za mu ansa a gurguje insha Allah ta'ala wani yana tambaya ne akan ah, wato rudanin da ake samu dangane da wajabcin ganin wata idan an gan shi a wani wuri tambayar da kai abin da take nunawa ana so a sani me mawqif na musulunci ana mai musulunci ya ce dangane da idan an ga wata a wani gari to wajibi ne yan wani garin su kuma su ɗauka to an sa a nan shi ne a'a ba dole ba ne gaske shi abin wato yana da alaƙa ne da wannan matsala da ake kira matsalatu ikhtilaf al-matali al-matali shine wurin da wata yake hudo mana hudowar wata sabon wata kenan to ikhtilaf al-matali واتفاقها على حسب البلدان gwargwadon hudowar wata da faduwarsa da yadda wannan 'yan gari za su ganshi da 'yan wancan gari za su ganshi ya tabbas ya bambanta da garinsu da kuma nisan garinsu kuma wannan shine ra'ayin jamhur na malamai cewa kowane gari kowace ƙasa kowace al'umma ta kula da ganinta abin da ya kawo rudani wajen fahimtar wannan matsalar hadisi guda ɗaya ne kuma akwai shi a bukhari akwai shi a muslim hadisin ibn umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytum idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu idan kun ga wata kun ga sabon wata jariri na ramadan to ku dauka dan kun ga sabo ku aje ma'ana na shawwal kenan to yanzu wannan bude maganar da ya ce idan ra'aytumuhu idan kun ganshi ku dauka wannan shine wasu suka fahimci cewa idan wasu sun ganshi to wajibi ne kowa ya dauka wannan yana daga cikin ra'ayin Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal al-Shaybani daga cikin malaman mazhaba su suka tafi akan haka amma babu shakka sauran malamai sun ce a'a kowane gari ya amfani da ganinsa ya ganin jama'ar kuma su hadisin su hadisi ne yana nan a muslim hadisin kurai wani sahabi ne da yake cewa kadimtu sham na zo sham a ranar alhamis da rana ta faɗi sai muka rika neman wata ni sai na gan shi ranar alhamis wannan daren to shine daren juma'a ba za mu ce ranar alhamis da daddare ba wannan ana cewa gwaranci ne ranar alhamis kuma da daddare me kenan wannan gwaranci ne yanzu alhamis ta wuce daga ran sanda rana ta faɗi to yanzu alhamis ta wuce wannan daren to shine na juma'a to an ga watan sabon watan ramadan da ranar alhamis ta wuce dare ya shigo sai aka gan shi saboda haka mutanen shan suka ɗau azumi amma a ƙarshen azumi sai ya dawo madina da ya dawo madina sai ya samu abdullahi bin abbas sai ya tambaye shi kun ga wata ne sai ce eh, mun gani saboda haka mun sauke azumi yake cewa yaushe ya ce a daren juma'a mu muka ganshi farko sun ganshi yake gaya masa ga asalin sanda suka ga wata suka dauka kuma ga dalilin da yasa suka yi yake cewa amma mu mun ganshi ne daren asabar ma'ana ran juma'a kamar yanzu kenan da ranar ta faɗi su sannan sai ganshi saboda haka yake cewa mu fala nazalu mu hatta nukammila salafi ba za mu auna rahu ba za mu gushe muna azumi ba sai mun yi talatin sanda da yake maganar da wancan shi wancan sun riga sun sauke azumin su ina fata ana gane amma shi a lokacin abdullahi bin abbas da mutanen da suke cikin garin madina ba su gushe ba suna azumi har yanzu daga shi wa wancan su sun aje azumi suna jiran sallah kuma yace mu ba za mu gushe muna yin azumi ba sai mun yi guda talatin ko kuma sai mun ganshi gwari gwari ba ruwan mu da ganin ku kenan wannan shine abinda mafi yawancin malamai suka tafi a kansa kuma wannan shine ra'ayin shafal islam wato ibn taymiya akan cewa lallai ikhtilafil matali mana sabanin wurin da wata zai fito na kowace kowane gari abun kulawa ne mu'tabar to ko wancan sun nuna cewa ba abun kulawa bane kuma malamai suna cewa wannan shine abin da yafi daidai da hankali kuma shine abin da yafi kama da waki ya zama kowane gari da lokacin su kuma kowane gari yanzu ka dau wani garin yanzu maganar da nake anan yanzu dare ne a can wani garin yanzu rana za ta hudu wani kuma yanzu rana ta faɗi to kuwa yanzu idan aka ce kawai idan Najeriya an ga wata ko ina sai an ɗauka ya ci karo da wannan ya ci karo ma da hankali shi sa wato wani malami mai azural yake magana cewa eh lalle wannan ba man ka aje ma shari'a gaba ɗaya an ka dawo hankali ma ya ci karo da shi kuma wanda zai karfafa wannan sai dan baya yawo ne a duniya bai sanya al'amura suke tafiya ba a duniya sannan an ka ɗau Uh, abin da sa na faɗi wannan ko in ce abin da ya sa wani wannan tambayar saboda irin abubuwan da suka faru uh, wajen ɗaukan azumin yanzu a uh, YouTube da Facebook da WhatsApp sai aka yi ta sharing wanda wasu sun rudu ni ma na rudu aka ɗanyen yanko wani matsayi aka ranar ranar talata aka rika sharing wai Saudiya za su ɗau azumi ran Laraba wannan shine abin da aka rika yin sharing wani bangare na al'arabiya ina ji sun kusun sun gani سوى غدا يوم الأربعاء يكون يوم الواحد من رمضان شيني رانا فركونا آه، يكون أول رمضان شيني فركو رمضان أكي تشياري أبدا أكي سوء أكاورو لوتشي و آه، واتو سعودية ما تنا أزمي أما أنا جيريا بأي تو سيمي إذن سعودية أنا أزمي نجيريا بأي اختلاف المطاري كواي أزمي فتو وذاك أتكيشي كما سوكان سما سعودية أكويها أتو كبار العلم wacce ita ce hai'a board ne wanda yake kula da azumi ba ma azumi ba kai duk wata fatawa ma da za a fitar wannan su ne suke kallo su kansu sun zauna sun fitar da fatawa cewa kowane gari ya amfani da ganinsa kowane gari ya amfani da ganinsa wannan shine daidai da hissi shine daidai da abin da yake a reality shine kuma ya amfani da hankali ya daidai da hankali ya daidai da watsi kowane gari sai amfani da ganinsu lokacin da haka ne daga yau ina ga ya kamata a zo ƙarshen maganar shin saudiya sun ɗau azumi ko ba su ɗauka ba ba romu da kowane gari su ɗau azumin su wannan kuma shine abin da ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu dace na بسم الله الرحمن ومن الناس ubangiji ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir lalle daga cikin mutane akwai wanda zaka ga yana da wani hali halin shine ya rika faɗin magana a bakinsa amma a cikin zuciyarsa ba ita ce abin da yake nan zaka je yana cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa wal yawmil akhir mun yi imani da ranar ƙarshe amma a gaskiyar magana ma hum bi mu'minin ba mu'minin su ma'ana ƙarya fiki wannan munafikai kenan yukhadi'una Allah wal ladzina amanu abinda suke yi na cewa sun yi imani da Allah da ranar lahira suna yin wannan ne domin su yaudari ubangiji wal ladzina amanu da kuma waɗanda suka yi imani domin su nuna cewa suna tare da su wa ma yakhda'una illa anfusahum amma a gaskiyar magana wannan abinda suke kansa kawai suke yaudara wa ma yash'uruna amma bai sani kaman ka tambaya me dalilin da yasa suke da wannan hali ubangiji yace fi qulubihim marad yani li anna fi qulubihim marad domin akwai ciwo a cikin zuciyarsu ciwon ka shine na munafinci shi yasa suke yin wannan halin fazadahumullahu marada sai ubangiji ya ƙara musu ciwon irin abin nan ne wato idan mutum yana da wani hali mummuna to sai Allah ya ƙara masa shi kaman yanda idan mutum yana da takawa kuma sai Allah ya ƙara masa wallazina tadaw zadahum imanan wa atahum taqwa wanda suke shiryayyu suka nemi su zama shiryayyu to kullun Allah zai rika kuma suna yin aiki na shirya din da sai ubangiji ya rika kara musu fa zadahum Allahu marada sai Allah ya kara wa zuciyarsu ciwo da rashin lafiya na gane na rashin gane gaskiya walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata akan su bima kanu yakzibuna a wannan kira'ar ko yukazzibuna shatibi yana cewa wa khaffafa kusin yakzibuna wa ya'u yani kofiyuna su ne suke cewa yak buna da ya'u ya din kuma bi fathin saboda haka wanda ya ce da bai shadda akan zadun ba to akan ya din fataha zai sai ya ce buna kishiyar haka fa kishiyar fataha ita ce zamma yare na qira'a sannan kishiyar takhfifi kuma shine shadda saboda haka tunda yanzu mun ji qira'ar buna kishiyar wannan ita ce yukazzibuna وما كان ذا ضد فإني بضده غني idan بالذكاء لتفضل هكا شاطبي يكيج أو لك إذن يافت كيشير وأن قراءة توبا سيافت ديربا كيشير كوي تؤخذ القراءة من الضد ينزو تند أن يكذبون wannan akan aikinsu ne lahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su bima kanu yakzibuna saboda abin da suke yi na ƙarya yakzibuna ne suna yin ƙarya yar yadda suke yi to shi isa Allah ya kara musu ciwo a cikin zukatansu wannan ma in mun dau wannan qira'ar ma din masdariyya bima lahum azabun alimun bi bitakdhibihim iyana saboda karyata mu da suke yi ko kuma karyata alqur'ani to yanzu azaba mai radadi ta tabbata gare su ko kuma ɗaya wa lahum azabun alimun bima kanu yukadhibuna saboda abin da suke yi na ƙaryata qur'ani yakdhibuna abin da suke yi na ƙarya ta baki su ce sun yi imani ba ba amma na kuma suke karyata alqur'ani dan da suka ce sun yi imani ba shi ba wannan karya shi shine na amma kuma su zo suna cewa musulunci ba gaskiya bane ko kuma su tafi suna bata shi wannan shine na fata an gane wannan kamar yadda a can baya yukhadi'una Allah wal ladina amanu shi ma wa yakhda'una haka nan yace amma akwai ɗaya kira'ar wama ma yukhadi'una وما يخادعون وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد معنى وما يخدعون تو يخدعون أي متى فتحا قبل ساكن كافون وأنه هرف داك دوري وانده شيني خا يزم يخ وبعد سنو أنه هرف داك دوري باين سماء فتحا يزم يخدع ويكين وأنه zaka a cikin ƙari'ai guda hudu ne kufiyuna da ibn amir su ne suke cewa ne su ne suke cewa yasda'una wal ghairu sauran ƙari'an da ba wa'annan ba kal harfi awwala su suna karanta wannan kalmar ta biyu kaman yanda aka karanta kalmar ta farko ya ake karanta kalmar ta farko yukhadi'una Allah wal ladina amanu saboda haka ta biyun ma sai a ce me wa ma yukhadi'una illa anfusahum an gane wannan ah, yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun suna yaudarar Allah suna yin abu kamar suna cin dunduniyar ubangiji ko kuma kamar suna cin dunduniyar musulmai watakila a fili ma su ga cewa sun ci nasara abin da suke yin din haka ne amma wa ma yakhda'una illa ko yukhadi'una a gaskiyar magana ba wanda suke yaudara sai kansu saboda musamman idan mun kalli ayoyi na alqur'ani wanda suke tabbatar da cewa munafikai wato munafincin su yana dawowa kansu to haka din ba sani ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah dan munafikai sun zo maka zaka ji suna cewa nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhib idan munafikai sun zo zaka ji suna cewa mun yadda mun yi imani mun yi imani wallahu ya'lamu innaka larasuluhu Allah ya san kai manzansa ne da haka amma yashhadu kuma innal munafiqina lakadhib ya san ƙarya suke ba da gaske suke yanzu wannan man yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimu'minin tunda ba mu'minai bane menene su kenan su kafirai ne wanda yake cewa amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una yanzu wannan abin da suka yi kafirci kenan faɗin su a baki cewa sun yi imani ba zai sa su zama musulmi ba kuma wannan shine asalin dama ne faki annifaq munafinci shine izharul khairi wa israrul ashar ko izharul islami wa israrul kufri ka bayyana musulunci ka boye kafirci malamai suna cewa munafinci kala biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul i'tiqadi nifaqi munafinci na aqida na kudiri na zuci wannan shi ake kira annifaqul akbar babban munafinci kenan akwai annifaqul asgar ma'ana munafinci karami tunda mun ji babba to babu shakka akwai karami wannan shi karamin shi yake kira annifaqul amal munafinci ne na aiki amma bai je zuciyarka ba aikin ka shine zai nuna cewa eh, munafinci eh, kake yi amma dai a zuciyarka kai musulmi ne me misalin munafinci babba shine wannan wanda kafiran nan suke munafikin su ce mun yi imani amma ba mumine bane su sun ce sun yi imani amma a zuciyarsu kafirci ne a ciki ta ɓoye kafirci ta bayyana musulunci wannan shine kafirci na itiqadi kuma idan ubangiji yana magana a kan kafirai innal ya yakhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ko innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar wannan yake nufi munafikai suna can karkashin wuta a kulli saboda ɗan wuta ne su ba wai ba don wani dalili ba face dama can su bisa imani kamar kowane kafiri suke bambancin su shine suna yaudarar musulmi ɗaya kenan shi ɗaya munafincin wanda shine karami shine annifaqul amali munafinci na aiki babu shakka daga sunan an san bai kai wancan bai kai wancan shi baya fidda me shi daga musulunci wannan yana daga cikin kaba'ira ne kawai shine kuma wannan hadisai wanda kowa ya sani ayatul munafiqi salat alamun munafinci guda uku ne ko munafiki munafiki shine me irin wa'annan ayo me wa'annan abubuwan amma da aikinsa da gabansa ba da zuciyarsa idan ya magana ya ƙarya an amince masa ya ha'inci kuma idan an yi wani abu da shi na amana ya shi idan ya magana idza hadasa kadaba idan alƙawari ya karya a wata ruwayar ma tana karawa wa idza khasama fajara idan an yi fada da shi to shi yana fajirci ne ma'ana yana wuce yana ƙetare iyaka idan ka mare shi to shi sai maka mari biyu an gane wannan jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithla amma mutum ya mare ka mari ɗaya to karama wannan ba laifi bane domin jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha amma ya maka mari ɗaya kai mari biyu har da kutufo wannan alama ce ta munafunci al'amari ce domin shine idza khasama fajar kuma yanzu shi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana fihi khaslatun minhu kanat fihi khaslatun min an-nifaq duk wanda yake da wata siffa ta ɗaya daga cikin waɗannan to yana da wata wani alama wata alama ta munafinci har sai ya barta amma fa ba munafiki ne irin waɗannan na ayoyin na suratul baqara dan kai wani daga kakari alƙawari ya zo ya kalle ka rika ce maka innal munafiqina yukhadi'una Allah sai can kuma a ƙarshe sai ya maka wuri a can ƙarƙashin jahannama ya ce maka innal munafiqina fi darakil asfali minan nar saboda kai kakari ko kakari alƙawari an gane wannan wannan laifi ne kawai da aiki idan ka tuba shikin amma wane ne dan wuta su ne wa'annan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu idza qamu ila salati ba sa ku sala suna sala wannan kenan saboda haka ya wajaba mu bambance tsakanin wa'annan munafincin guda biyu Allah ya sa mu gani ayar tana dauke da wani wata balaga ta alqur'ani <clears throat> idan mun kalli lafazin wa minan nas ya ce wa minan nasi daga cikin mutane to yanzu man din man din mun kalle ta ta fuska biyu ko ta lafazin ta ko ma'anar idan ta lafazinta ne lafazinta tana nufin mufradi mutum ɗaya ke to kaga ya ce man ya ƙulu da sai ya ce amantu billahi man ya ƙulu amantu billahi wa bil yawmil akhiri wa ma huwa bi mu'min bi mu'min wannan in an kalli lafazin mancin to amma sai ubangiji ya kalli kuma ma'anarta ayar sai aka ɗauko lafazinta man ya ƙulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi mu'minin saboda an ce amana ta fuskar ma'anarta tana nufin jami'i akwai daga cikin mutane wa'anda ba tana nufin mutum sune munafikan man yaquluna wa'anda suke cewa ba yaqulu yaquluna amanna billahi wa bil yawmil akhir saboda an ce wa ma hum saboda haka wannan yaqulin tana nufin yaquluna wannan an kalli ma'anar man ta ma'anarta an an kalli kuma talafazinta shine za a bata waccan fasar kuma ayar ta kalle ta ta kowane fuska ta kalli fiskar ta ta lafazi sai sai aka ce yaqulu da aka kalle ta kuma ta ma'ana sai aka ce amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin duk wannan da jami'i ta kare tare da cewa kuma asal lafazin wato da siga ne na mufrid sai ubangiji ya ce وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ألا Ubangiji ya ce ya ka kawo siffofin munafukai kala-kala yanzu dai a can siffa ta farko sai ne su rika cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir wannan siffa ta ga wata siffar ta su da zaka gane su idza qila lahum la su fil ard idan an ce musu ku daina barna kar ku yi barna a bayan ƙasa ku je kuna yaɗa ƙarya sai ka ji suna cewa inna ma nahnu muslihuna mu masu kawo gyaran ne kenan al'ibra wani ita ce ka'ida ta malaman usul da suke cewa al'ibra fil alfazi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani abinda shari'a take kallon sa abu me abinda yake cikin zuciyarka ba abinda ka faɗa da baki ba saboda haka yanzu da suke cewa inna ma nahnu muslihuna mu masu kawo gyara ne wannan kalmar tashi ta cewa suna kawo gyara ba ta da wani ma'ana kamar yadda barnar da suke suka kira ta gyara shi ma nan ba shi da wata ma'ana saboda haka shari'a kullum idan ta kira eh, ta bawa abu suna to wannan sunan sunansa kenan a wurin shari'a kuma ba zai canza suna eh, yanzu abin da munafikai suke yi suke bata musulmi suke bata musulunci suna yin karya wannan sunansa alfasad ku daina amma su sun kira shi al-islah gyara yanzu kalmar da suka kira shi da ita na al-islah gyara ba za ta canza shi ba wacan ƙa'ida kuma tana nan akan wato al-ibra fil uqud bil alfazi bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani shi yasa malamai suka ce wato idan da mutum zai je wajen mutum zai sai wani abu saboda ka'ida abin da shari'a take kallo ma'anar abu da nufinta amma ba lafafin da ka faɗa ba wanda aka kaji zaka sai abu kuma sai ka duba baka da kuɗi a cikin ajihun sai ka ce ga wayata na baka ita amana zan kawo maka kuɗin yanzu kalmar da kai amana yanzu ajiya ka ba yake yanzu abin da ka bashi na wannan wayar taka a yaren shari'a saboda kai yanzu kalmar da kai amfani da ita ka ce amana ma'ana waji'a kenan yanzu ajiya ka bayar ka bayar ka ce bari zan je ina na kawo maka kuɗi zan zo in baka kuɗi in karɓi wayar nan ta sai ka ce gashi nan na baka amana a wajen shari'a ba ruwanta da wannan kalmar da kai amfani da ita amana wannan abin da kai sunansa arrahan kawai jingina ka bayar an gane wannan saboda haka yanzu shari'a wannan abin da ka bayar sunansa a jingina jingina kuma a shari'a abubuwanta da hukunce hukuncenta daban sabanin amana ita kuma su hukunce ta daban yanzu da an dau lafazin ka kai da kace amana tunda yanzu ka ce amana ka bai shi yake nan kan ka dawo sai aka sace wannan wayar yake nan ba zai biya ba yanzu ba za ka dawo ka ce a ka zo za ka bada kuɗin sai ce a ya ka ce to yanzu ina waya ta ga kuɗin ya ce ai ai cewa kai amana shi ko ne yanzu tunda ni amintacce ne shi al'aminu zamin idan ka amince da mutum sai ka bashi ajiya aka sace to ba za ka biya ba shi wannan dama ka bashi ne saboda amintacce ne to in an abin ya bata ko ya lalace ko an sace ba zai biya ba sai dai ya bayyana yayi sakaci a ciki amma al'asul shine amin amma yanzu a yaren shari'a wannan abin da ka bashi sunansa jingina to ko tunda jingina ce in ya bata shi ka biya to shi sa al'ibratu fil alfazi al'ibratu fi shar'i bil maqasid wal ma'ani la bil alfazi wal mabani irin sa ne ana yanzu munafikai da suke barna kuma suke kiran abin gyara shari'a ba ruwanta da shi inna ma nahnu muslihun a ka'ida kawai inna ma nahnu mufsidun su mabarnata ne shi isa ma ya yi amfani da kalma ta ishara yace ala innahum humul mufsidun kuma ya karfafa maganar da abubuwa da yawa yace innahum ya karfafa yace su dai waɗannan da suke cewa su masu gyara ne ƙarya suke mabarnata ne hum su ya kawo zamirul fasl wanda shi ma ana kawo shi ne domin a ƙara karfafa magana munafikan nan maƙaryata ne ba wasu ma maɓarnata a bayan ƙasa in ba su walakin la yash'uruna kawai su dai ba san su maɓarnata ne, sai shi وإذا da aminu kama ga wata siffar su ta uku kenan wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan an ce musu ku yi imani man kaman yanda mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka yi imani ku yi imani man sai kaji suna cewa anu'minu kama amana sufaha shin yanzu ma yi imani kaman yanda wawaye suka yi imani ka duba ka gani wai annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'ar sa sune wawaye a lafazin munafika kenan idan kai akan tafarki kake idan kai akan tafarkin sunna kake akan daidai kake don wani yayi amfani da wani lafazi akan ka don ba ka karka da tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an kalle shi da shi da sahabbansa an ce musu wawaye wawaye anan wanda fa wato a cikin tunaninsa akwai khalal akwai rashin kamala a cikin tunaninsa shine safi safi fa wawa fa wanda idan yana da dukiya ba a yadda ya tasarrufi a cikin ta ba shine safi kamar da yaro karami ƙarami wanda idan da zai baka wani abu to babansa zai iya warware eh, kawai kun haɗu da yaro ƙarami sai baka dubu goma ka ganta a hannunsa ka karɓa ya ce na baka bayan an jima sai suka zo da babansa ya ce aka ya ce ba ne ce kai barawa ne kai wani yaron ne zai baka abu an gano nan saboda yaro safih ne technically safih wawa ne ma'ana sun mai da tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa irin na yara saboda me saboda wulafinci saboda batas saboda batanci ubangiji ya ce ala innahum humus safaha ya sake rushe wacce magana da lafazi guda da ala aka jawo hankali ku saurara innahum su wa'annan da suke cewa wasu wawaye humus safaha su ne wawaye walakin la ya'lamun amma ba su san haka ba saboda me saboda jahilcin su ko kuma rashin san gaskiya da munafunci ya hana su gane cewa su din su ne wawaye ubangiji yana cewa wala tutu tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda ka wannan ba karamin kalma bace ta bata mutum a ce masa safi saboda shi wawa ba a bashi dukiya ko da ta shi ko da maraya ne shi aka mutu aka bar masa ya kuma yawan dukiyar ba za a bashi ba وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فسنن فادفعوا إليهم أموالهم أن سنزم رشيدي ما hankali. ashe safihi ba rashid bane wawa ba rashid bane ba shi da hankali ashe karshen batanci ne a amfani da wannan kalmar dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam lallai ya barranta daga wannan kalma haka nan sahabbansa su ma sun barranta daga wannan kalmar kuma Allah ya wanke su da cewa ala innahum humus sufaha su waɗannan su ne wawaye walakin la la ya'lamuna amma su bai san haka ba nan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن نعم. مستهزئون نعم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ga wata siffa nan ta munafikai ina ga ita ce siffa ta hudu wa idza laqul ladina amanu daga cikin siffar munafikai idan sun hada da waɗanda suka yi imani zaka ji suna cewa amanna mun yi imani da baki domin wannan kalmar ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah domin ta zame musu kariya domin da sun zauna a kafiran su in an zo yaki sai a yaƙi su kafirai kenan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai idan da sun tsaya a matsayin su sun wa kansu alama na cewa suna nan a kafirci in an zo yaki za a hada da su amma yanzu da suka ce sun yi imani bayan da za a yi da su inda bayan da ya san zuciyarsu ittakhadhu aymanahum rantsuwar da suke suna cewa nashhadu innaka la rasulullah wannan ta hana a taba su ta hana wato a kashe su ko a taba jinin ko a kwace dukiyarsu su ko a ribace ƴaƴansu da matansu saboda me saboda kalmar da suka faɗa bayan da zaka yi da su amma wallahu ya'lamu innahum innal munafiqina lakazib Allah ya san munafikai maƙaryata ne shi sa wato malamai suke cewa wannan talala ne ubangiji eh, ya musu kamar yadda zai bayyana a kiyama amma wa idza khalau ila shayatin daga cikin siffar munafikai idan sun koma wajen yan uwansu shaydanu wato munafikai zaka ji suna cewa inna ma'akum ai da ma muna tare da su inna ma nahnu mustahzi'un mu isgilanci muke yi isgilanci wato muna faɗin wannan ne domin a kyale mu asalin istihza'i shine intiqam wato muna ramuwa ne muna ramuwa akan muminai abinda suke mana to bayan da zamu da su shi yasa kawai mu bi tare da su mu nuna cewa mun yi imani mun karba abinda suka zo da shi dan su kyale mu musara kamar yanzu ne ana yin wasu abubuwa ba za ka iya danganta kanka da wata jama'a wacce take akan tafarki madaidaici ba ko wasu mutane da suka tsaya akan gaskiya ba za ka iya fitowa ka nuna wa duniya kana tare da su wannan munafunci eh wannan shine munafunci saboda idan ka haɗu da wa'ancan idan ka tambaya in sun tambaye ka sai ba mun ganka a cikin su sai a ai kawai na shiga ne saboda dalili ka na shiga ne saboda ogana yana wurin yana wannan abu ko saboda wani ina jin kunyarsa idan ban shiga ba za a ce min kaza da kaza ko kuma ana ta cin mutuncin addini ana kaza kaza kai kuma saboda wata maslahar ka ba za ka iya fitowa kai magana ba wannan munafunci ne Eh, amma kana nuna cewa ina tare da ku ina tare da ku baki amma a aikace kuma ba wani abin da ka nuna cewa ina tare da su wannan tabbas siffa ce mafi hadari daga cikin siffofin munafikai da tana cewa inna ma nahnu mustahzi'un mu masu izgilanci ne Allah subhanahu wataala take musu raji yace Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah shi ma yana rama musu irin wannan istihza'i yana rama musu wannan izgilancin da suke wa muminai to Allah ya rama irin abin nan na wakafa Allahul mu'minina lil Allah ya rama wa muminai ya tare musu yaki ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا aziza ko kuma wato daga cikin uslubin ubangiji abinda na faɗaɗa faɗa ɗazu jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya maka kai masa yanzu an musu istihza'i Allah ya rama musu fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bi mithli ma i'tada alaykum ba kaga yanzu wannan al istihza istihza shine izgilanci amma idan da za a yi tambaya istihza izgilanci a hankalce ko ka tambayi kanka wannan siffa ce ta kamala ko ta tawaya babu shakka ansar kowa na san shine siffa ce ta tawaya domin siffar kamala shine kirki mutunci gaskiya amma ƙarya ha'inci wannan siffa ce ta naƙasa to ubangiji ya dace siffanta da siffa tana naƙasa Allahu yastahzi'u bihim ubangiji yana istihza'i gare su dan me siffantu da shi malamai sun bada ansoshi da yawa daga ciki akwai mushakala ma'ana tunda a can an yi amfani da lafazin Allah inna ma nahnu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un izgilanci suke to abinda Allah ya musu ramuwa ce amma sai aka yi amfani da kalmar kawai aka maimaita irin Allahu yastahzi bi malaman tauhidi amma sun bada an saka wato fuska daban cewa su sufofi da kake ganin su kala uku ne akwai sifatul kamal al-kamal al-mutlaq siffa wacce take kamila ce ba ta waya a cikin ta ta koyaushe shine kamar ce siffar ilimi aka ce wani ilimi eh, mai ilimi ne to wannan kamala ce ba na kasu bane kuma ilimi har abada cika ba na kaso bane me ilimi shine idraku shay'i ala wajhin ala ma huwa alayhi idrakin jazima malaman usul suna cewa al-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima ka san abu a yanda yake sani kuma wanda ba shakka a cikin sa wannan shine ilimi wannan gofofin kasancewa farare ne wannan kawai shine ilimi me al-jahlu fa shine adamu idrakihi bil kulliya ya zama baka san abun ba kwata kwata yanzu tunda baka shigo nan ba baka san anan ɗakin anan masallacin akwai gafunfunan nan ba ko babu baka san ma ya yake ba sai da ka shigo ka gani kafin ka shigo ka jahilci cikin wannan shine jahil to akwai abin da suke kira al-jahlul murakkab shine idraku shay'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alayh ka fahimci abu amma bai bai ba ta hanyar da yake ba wannan ya fi hadisi wannan abin an baka san akwai shi ba wannan daban amma yanzu fari ne sai ka ce baki ne yanzu ga shi ka san shi amma kuma sai ka bashi wata ma'ana daban wannan ya fi haɗe gwara a ce baka san shi ba to irin wannan abin shi ne yake halakar da ɗan bid'a kuma shi yake halakar da ahlul ahwa masu bin sarrai da zaiga da zala saboda haka ilimi a kan yadda yake suffa ce ta kamar ilimi gaskiya cika alkawari wa kana wa'adullahi maf'ula siffofi irin wa'annan ba laifi a siffanta Allah subhanahu wata'ala da su ba laifi ji gani rayuwa as-sam wa huwa as-sami' al-basir wa huwa al-hayy al-alim da wannan me yake nunawa wa ne na kamala kuma ya halatta ya wajjaba maka a siffanta Allah subhanahu wata'ala wato da su sannan akwai siffofi su kuma wanda suke na naƙasa ne mutsiraka gaba ɗaya ƙasa ne kama ce mutuwa almaut mutuwa ko kuma jahilcin da na faɗa ɗansu su shi ma siffa ce wacce take eh, ta naƙasu nan haramun ne a siffanta Allah subhanahu wa da ba inda Allah ya kira kansa almayit ko aljahil saboda haka shi yasa nan siffofin sun koru ga Allah subhanahu ta'ala saboda siffofi ne gaba ɗaya na naƙasa amma akwai siffofin da a wani lokacin na naƙasa ne wani lokacin kuma su ɗin da kamala ne kamar yanzu wannan siffar ta al-istihza ko al-makr al-makr an gane al-makr makirci al kai kaidu fa shi ma dai makircin ne ko al-kaidu makirci ko ko kofar rago dai ko wani abu ne ne ka riƙa mutum haka haka dai ka dai tsora shi akan tafarki shine alkai da almakir da irin su al-istihza wayannan su din wani lokaci siffofi ne na kamala amma wani lokaci kuma siffofi ne na naqasu ka fara yi yanzu ka fara istihza'i na kasu ne kamar yadda su abinda mudafakan suke su riƙa yin isgilanci na kasu ne amma yanzu idan kayi isgilanci a rama wannan kamala ce idan wani ya maka izgilanci sai karama ka yi amfani da jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithliha to shi yasa anan kamala shi shi yasa Allah yake Allahu yastahzi'u bi ba laifi a siffanta Allah da wannan saboda a san da kake ramawa kamala shi wa yamkuruna wa yamkurullah makirci shi kafara na kasu ne amma idan kayi arama wanda ya rama kamala shi innahum yakiduna kaidan wani wa akidu kaidan ka fara yin kai na kasu ne amma idan an yi kai karama yanzu kamala ce amma akwai siffar da ita kuma koyaushe a wato na kasu ce shi isa Allah subhanahu wata'ala bai yadda siffanta kansa da ita ba ita ce khiyana khiyana ha'inci Allah bai siffansa kansa da ita ba saboda haka ko a ramuwar ma ko in an maka karama ma na kasu ne wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu bai ce fakanahum an da ramuwar kamala ce sai ce wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa khanahum sai ce fa amkana minhum sai ya kauce sai ya kauce amfani da wani lafazin da saboda khiyana ba yanda za a yi ta zama kamala ko a ramuwan an gane wannan wa in yuridu khiyanataka idan sun so su ha'ince ka faqad khanu Allah dama can sun ha'inci ubangiji to kaman da anan da aka ce Allahu da sai a ce fa khanahum sai shi ma ya ha'inci su no saboda khiyana ko a ramuwar ma wato ba siffa bace ne sai Allah ya goce ya ce me ya ce fa amkana minhum sai ya musu abin da ya dace to kuwa wa'annan sufofin na istihza'i da makar da kai kamar yadda nace an an rama a wajen babun ramuwa sune kamala amma a farawa ka fara na kasu ne shi sa Allah subhanahu wataala bai siffanta kansu da su ba a matsayin sunayen istiqaqan fi'il mena bai kira kansa al-musta'azi'u, al almustahzi'u kamar yadda ya kira kansa al al'alimu ko al-khabibu, al albasitu ya kira kansa al almakiru ko al-ka'idu. bai wannan ba an gane saboda haka Allahu yastahzi'u bihim a takaice dai Allah subhanahu wataala ya rama wa muminai abin da suke musu wa yamudduhum kuma shine yake jan su fi tughyanihim a cikin ƙetare iyakarsu na jahilci da munafinci ya amahuna suna bulimbituwa suna bulayi al'ama wato makanta ta zuciya ita ce ama al'ama makanta ta ido an ka kalla ma istiqaqinsu suna da eh, misali kamar ka ce asali guda da wannan al'amayu wannan kuma ne ko al'umyu wannan wannan kuma al'amahu al'amahu wannan makanta ta zuci wannan kuma makanta ta ido to makanta ta zo ce ita tafi matsala shi yasa amfani da ita an Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna suna ƙara makancewa a cikin zakatansu saboda makanta ta zo ce ita tafi matsala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ido idan mutum ya makance ba shine babbar matsala ba matsala ya zama yayi makanta ta zuci to wanda da yawa ba su da idanu amma kuma wannan rashin idan bai kai su bai hana su kaiwa kowane irin matsayi ba yanzu in ka ɗauki Sheikh Abdul Al-Allama Abdullah bin Abdullah bin Baz mufti na mamlakar Arabiyya Saudiya a wancan lokacin ai ba shi da ido kuma har shi Ali Sheikh ma eh, Abdullah Ali Sheikh shi ma ba shi da ido wannan abin wanda shine mufti na yanzu amma wannan me ya hana su bai hana su komai ba ba abin da ya hana su kuma irin su a Tirmidhi ne in ka ɗauke su duk ba su da idanu amma shine ya shama'il din da muke karantawa daren Laraba haka ne to kaga yanzu ka yafe ka da idanunka da komai duru duru amma shi yafe ka la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai Allah ya ulaika alladhina ishtaraw dalalatakum eh to wa'annan sune alladhina ishtaraw dalalata bil huda munafikai sune wa'anda suka saida ad-dalala bata bil huda ah, suka bada shari'a suka karbo bata yanzu al-mu'awadan ala sabilil mu'awadha menene ciniki ne ka bada wannan ka karbi wannan kaman yanzu a gaban su akwai shari'a a ajiye can kuma gabata ana shirye amma saboda lalacewa da batan basira gabata wale sai bata ya ce ga mu matsalar ma da kuɗi suka ɗauko suka bayar suka aje shari'ar su a wurin su ga shiriya ga bata wata ran a sa rai su shari'a sai suka ɗau shiriyar gaba ɗaya suka bayar aka ba su bata wannan shine ƙarshen lalacewa kuma shi ne karshen ɗeba ƙauna da mai wannan halin ishtarawu balalata sun miƙa shari'a sun karɓo bata fama jaratu wannan ciniki da suka yi tirdish kuma ba eh, ba lada ba riba wa ma muhtadina kuma ba su kasance masu shari'a ba malamai suna cewa to yanzu da aka yi maganar cewa ishtarawu balalata bil huda sun miƙa shari'a sun karɓo bata to dama shiryayyu ne kenan shiryayyu ne an ba haka ba ya za a yi a ce istarawu dalalata bil huda sai dai zama istarawu dalalata bil dalala shari'a ta batatu ne dama da aka ba su shari'a ta kake karba sai suka kara narkewa a cikin batansu malamai sun fassara wannan ta hanyoyi da yawa amma daga ciki suna cewa a'a ai tunda kullu mauludin yulada ala al-fitra kowane mutum akan fitra ake wato haihuwarsa to su din kansu akwai darsashi na shari'a sun kine إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وهديناه النجدين wannan me yake nuna al'asulu shine shari'a idan mutum ya kafirce to shari'a ya mika ya karɓo bata Allah ya kiyaye مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نعم. فلما أضاءت ما حوله ذهب yana daga cikin ayoyi wato wanda suka fadda siffar munafikai sosai abin nan na balaga ake kira at-tashbih at-tamthil ma'ana sura ce ga ta zahiri wacce kake gani da kuma wacce baka gani sai ka rika misalta surar da kake gani da wacce kake khayyala ta kake riya ta a cikin zuciyar yanzu mun ji suwaye munafikai mun ji menene siffofin su to domin mu gane siffofin nasu a fili sai Allah subhanahu wataala ya bamu misalai guda biyu karara wanda ba dole sai mun gansu a fili ba za mu iya amfani da hankalinmu mu halarto su mu hararo su mu gane idan mun hararo su mun gane to sannan ne za mu gane girman wato munafinci da kuma hadarin da yake ciki da kuma idan mutum ya yi munafinci irin yanda ya nisa da hanyar ubangiji da kuma yanda a koyaushe a kowane minti yake cikin haɗe ubangiji ya ce masaluhu wato misalin munafukai ko kuma misalin wanda za a kawo masa gaskiya ya ƙi karba idan da aka kawo masa gaskiya ya ce ba zai karɓa ba wannan daban kamar yadda in kafirai an zo an ce musu ga musulunci sun ce ba za su karɓa ba wannan daban suna nan a kafirai duk yadda za a din ɗinsu daban daban amma su matsalar munafukai shine da aka kawo gaskiya sai suka ce sun karɓa amma kuma a zuci ba su karɓa ba kuma suka yi musulunci zagon ƙasa to misalin din irin wannan halin ga misalin ka misalin ladhi istawqada naran kamar misalin wanda wato ya kunna naran wuta istawqada anan al shi ne neman kunnawa neman kunnawa malamai suka ce wannan kalmar laisat ala babiha ba ta kan babinta saboda istawqada ya nemi ya kunna wani abu amma ai auqada ne a ka'idar auqadu naran ne sun kunna wuta masaluhum misalin sa kamasalil ladhi auqada naran shine asalin magana kaman wanda ya kunna wuta wanda yake cikin duhu bai san halin da yake ciki ba wai suna buga misali mutum yana cikin dare yana cikin kuma tsananin duhu ta yadda ba zai iya motsa ba saboda bai san wani hadari yake ciki ba zai iya tsaga ko da kafar sanan da can ba saboda me saboda bai san irin hadarin da zai fada ba in ya motsa nan da can sai ya kunna wuta da ya kunna wuta sai ya ga hanya yanzu tunda ya ga hanya yanzu yana da damar ya tafiya ke watakila yana kusa da rami ko watakila kusa da shi ga kunama saura kaɗan ta harbe shi tunda a cikin duhu ne kuma ga miciji kuma duk gefensa da abubuwan ban tsoro amma abin da ya bashi nutsuwa bai san da su ba saboda a cikin duhu suke sai ya kunna fitila yana kunna fitila sai ya ga hanya ga da zai kauce musu fitila uh, wato fitila ta amfane shi ko bata amfane shi ba tabbas ta amfane shi falamma adaa'at ma hawluhu lokacin da fitilar nan da ya kunna ta zo ta amfane shi ta haska masa hanya zahaba Allahu bi nurihi yana daidai da ya fara tafiya sai Allah ya tafiyar da hasken su ma'ana sai fitilar ta mutu wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun sai ta a cikin duhu ba sa gani ta a cikin duhu yanzu ba kawai cikin duhu ta ba ta bassa cikin matsoro saboda da bai san me a sa ba sai da wuta ta haska sai ga ah, sa ma da hada kunama da maciji da katar rami yana tsaye da duk bai san wannan ba a cikin nutsuwa yake amma sai da ya haska sai ga irin hadarin da yake a daidai lokacin da yake so ya bar wurin yana murna sai fitilar ta sake mutuwa ka gaya min irin halin da zai shiga ciki yanzu eh to wannan shine misalin munafikai malamai suna buga misali cewa wato wannan is allazi da naran din wato mutumin shine munafikai wutar kuma hasken shine musulunci eh musulunci ya zo kowa yana cikin duhu hadarin da wato mutanen jahiliya suke ciki ya kuma a ce mutum yana zaune miciji yana kusa da shi ko kunama ko yana kusa da katin rami bala'in da suke ciki da birnin da suke ciki da tamore a lokacin fa idan wanda ya fi ka karfi to kawai zai zo ya kwaci dukiyar ka ya gaba to ba kotu ba kotu ta zama tasa kuma wato sai dan adam akwai wata sha'iba ta zalunci a cikin a tare da shi an da yanzu za a ce ba kotu ba 'yan sanda ba doka to a wasu wuraren sai irin wannan halin ya sake dawo idan wani ya san in ya je ya kwaci dukiyar wani ba za a yi komai ba to sai je kwaci ba ma haka ba kai hadisin can na lawi wa nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin da wasu mutanen sun rika yin da'awar da majima da jinin wa amwala qaumin jini da dukiyar wasu da sun zurka zuwa suna cewa nasu an da ba kotu da sai wani ya je kawai ya kalle ka ya ce wannan dukiyar ta zama tasa, ko kuma kawai ya kalli mutum ya kashe an tambaya ya ce dan uwansa ya kashe ya ce yana bin sa jini alhali ba komai zalunci ne kawai might is right karfi shine abin da yake yake kin sawo mutum abin da ya dace a wancan lokacin wannan shine dalilin da yasa zaka ga mutum yana da mata biyar wani yana da mata goma wani yana da mata ashirin kuma ba wacce ake ba haƙinta an ta laifi a jake ta ko ba inda za ta shi an gane wannan saboda ba doka idan mutum ya mutu 'ya'yansa kuma su gaje shi 'ya'yansa su gaje shi wannan shine jahiliya su shagiya su yawo tsirara su abin suka ga dama an gane to idan wato musulunci ya zo ya cece su dole ne su gode wa musulunci saboda hadarin da suke ciki ya fi wannan abin da muka faɗi istauka da nara mutumin da ya kunna fitila ya ga halin da yake ciki falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da musulunci ya zo ya haska musu hanya nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shari'a suka ganta falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi gaskiyar gata sun santa amma sai suka kafirce mata wa tarakahu sai ubangiji ya kyare su a cikin duhun su la yusiruna ba za su gani shi yasa a lokacin da haske zai amfani a ranar kiyama an sun gayo eh, wal munafiqatu lil ladina amanu انظرونا naqtabis min nurikum sai ce musu ku tsaya mu zo ku san mana haske sai su ce musu irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma ku koma duniya anan ake samun haske haske ya zo muku kun ce ba haske shine musulunci ya zo kun ce ba kwa su yanzu dole ne ku tashi wato a cikin duhu sumun me yasa suka ki karbar wannan gaskiyar sun ki karbar ta saboda sun kurumce bukumun sun ki fadar gaskiya sun zama bebayi umyun sun zama makafi fahum la yarji'un makafi ne su wayanda ba za su taba dawowa hanya ba malamai suna cewa wannan ayar hakika akwai balaga mai yawa a cikin ta musamman tana tabbatar da ka'idar nan ta tafsir wato nafi al-am ahsanu min nafi al-khas idan za ka kore abu to ka kore shi gaba ɗaya ya fa ka kore wani na su yanzu ubangiji yana cewa matsalihun ka masalin ladhi istawqada naran misali Kamar koma wa'annan gabobin wannan ayat kamar wanda ya kunna wuta ne naran ita ce wuta mai haske falamma adaa'at ma hawlahu sai ta haske duk gefen duk abin da yake wurin ta gani ya rika gani saboda hasken hasken wutan nan nar wuta yayi iza'a ya haske komai ma'ana shi shine haske mai yawa zahaballahu Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi da haskensu yanzu nur haske ne wanda bai kai iza'a ba da nur da iza'a wane yafi nur bai kai ba da ana iza'a ita ce ah, ah, haske mai yawa amma nur shi a ammu min al iza'a saboda tsulaƙo alal qalil wal kathir ana yi amfani da shi akan haske mai yawa da kuma haske kaɗan nur haske mai yawa ko kuma haske kaɗan to sai Allah kuma ina za mu gane wannan huwa allazi ja'ala shamsa ne biya'an Allah shine ya sanya rana ta zama biya'an mai haske da yawa wal qamara fa sai ya ce nuran kaga ashe nur bai kai mai ba bai kai biya amma to to tunda nur bai kai biya ba da Allah ya tashi kore shi sai ce zahaba Allah bi nurihim bai ce bi dawihim falamma adaat ma hawlahu zahaba Allah bi dawihim da Allah ya tafi da hasken su wataƙila an dan bar musu wani wanda za su yi amfani da shi amma tun da nur shine mafi karanta sai Allah ya kore wanda yake mafi karanta domin a nuna kenan da an kore mafi karanta to babban ma babu shi lamma adaat ma hawlahu lokacin da hasken ya ta haskaku suka ga duk abin da yake gefen su sai Allah ya tafi bi nurihim da dan kankanan hasken su bai bi musu komai ba wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun ya bar a cikin duhu wanda ba gane ba da fatan Allah ya haskaka mana hanya idan an haska mana hanya mu gane ta ko rika bin wannan hasken kada mu rika zabar bata mana dawoma a cikin sa mana اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة عمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله يسكى وإن لسك أسس وأن الخيري وأن الخيري كما مفركي الخيري تندق tun مثلا gina masallaci اسس kuma assasa wannan بندو da kuma banda wannan ma Alhaji Hamisu daukan nauyin sashi ma a wanda shi kansa wannan rigima ce mai zaman kanta duk wanda ya san ya gidajen rediyon mu saboda haka wannan babu shakka aiki ne na shiga aljanna da neman shiga aljanna Allah ya saka masa da alkhairi da kuma wanda suke bada gudunmuwa wajen tabbatar wannan aikin alkhairi su ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madadici Allah ya kare dukiyarsu Allah ya haɓaka ta duk wani sharri Allah ya kare Allah kuma ya tabbatar da farin ciki na dindin اللهم آت منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واخشاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود إنك رؤوف ودود إنك تفعل ما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين